mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Karfe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye. Masu sauran mu barkanmu da yau. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata sabon muhawara ta Studio Kalangu. Shirin Mara Studio Kalangu wani fili ne da ke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai kan Radio Alternative FM a kan zango mita goma da da Amfani FM kan zango mita ɗari. Iskut FM ta kwara gi da kuma Challenge FM akan goma da shida da ɗigo shida. A cikin jihohi na ƙasa guda takwas ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan gidajen Radio 38 a bakon Studio Kalangu sai kuma a kan yanar gizo www.studiokalangu.org kan facebook studio kalangu da kan whatsapp shirin mahara studio kalangu na wannan karan zai tattaunawa kan batun kiwon kashi shin wani hanyoyi ne ya kamata masu sana'ar kiwon kashi su bi don su ci gajiyar aikin nasu a jamhuriyar niger Ƙasar Nijar ta yi fice wajen gudanar da kiwo musamman ma na kashi wanda shi kaɗai ya kwashe kishi 75 cikin 100 na kashin da ake kiwo a shekara ta 2007 inda kiwon ya hiba da karhi kan kiwon kashi na zamani wanda suka kwashe kishi hamsin da bakwai cikin ɗari na kwatanta da kiwon dabbobi kiwon kashi sana'a ce ko mu ce aiki ne da ke kawo nashi kokari wajen amfanar da jama'a kan naman kaji da kwai da kuma bunƙasa tattalin arziki na masu gudanar da wannan sana'ar wanda suke kawo nasu kokari wajen tattalin arziki na ƙasa gabaki ɗaya da kuma yaƙi da talauci sai dai kamar sauran ayyuka kiwon na kaji na cin kar da matsaloli da dama wanda suka hada da rashin isasshen abincin na kaji lahiyar kajin hanyoyin bunƙasa su da kuma tattalinsu da sauransu to domin sanin takamaimai yadda sana'ar ta kiwon kaji take tafiya da kuma samo hanyoyin mafita ga matsalolin da ke kawo cikas ga wannan aikin ya samu ka gaito muku a cikin ɗakin magana na studio kalango adamu kimba bubakar jami'in da ke kula da al'amuran kiwon dabbobi kuma mai gudanar da sana'ar ta kiwon kaji barka da zuwa barka hajiya akwai muhammad abdulkadiri mai kula da al'amuran cinikayya kuma mai kiwon kaji barka da zuwa muhammad barka hajiya ni hawa usman nake muku lalemar habi kan inji muna tare da sai sak madalla musoma da ko adamu kimba ina ka kwana kan batun kiwon kaji a nan yamai kuma mu ci a cikin ƙasa gaba ke da hajiya hawa ina kwanan ku dai kuma muna muku gaisuwa na musamman tare da dandalin da kuka bude a zo ana hira saman har ta da kiwon kaji paske abu ne da muka san lalle tun tun tun a tun an gade shi ana yin shi mai yadda ake yi shi a galgajiyance yau allah ya sa mutane sun gane sun samu ilimi na kimiyya kuma suka ba kiwon kaji karhi al'akashe inda mutane yanzu suka shiga kiwon kaji na dubunai kenan abu ne da ya kamata mu gaisuwa da wanga dandali da kuka bude don a zo a kwatanta ma mutane kalilan ma yadda ne ake kiwon kaji in mun ɗauka dai nan niger yadda ake ciki kiwon kaji yanzu yana da mahimmanci sosai paske in an diba an gani kamar yadda muka ce daga baya ya zamanto kamar abu ne da aka ba bashi ba karhi sosai mai amma yanzu mutane sun gani ka hanya ce na yaki da hamada hanya ce na yaki da rashin aiki hanya ne na yaki da zaman kashe wando don kenan duka da saboda shine yanzu ya zama abun da mutane suka sa kai ciki tunda ko matasa ne da harin kawai wanda sun tare suke yin shi amma yanzu kowa ya gane da lalle aiki ne da mutum ya kama shi masaloli na yau da gobe yana iya samu ya ci musu kai wasu hanya za su bude kwa kamar muna iya sanin wani irin nau'in kashi ne ake iya kiwo a cikin sauki a nan Nijar kamar ba tare da wata wahala ba. kena abun da ake yi yanzu an ɗauka a galgajiyance kan mun ce ko akwai eh, kiwon kaji irbi akwai na galgaji akwai na zamani kenan na zamani da muke yi mu ne na zamani ana ɗauka akwai kala biyu zuwa akwai kaji akwai zabi akwai agwagi mai abun da aka hiba ba karhi sosai kaji da zabi ne mana cikin kajin ma akwai kala biyu akwai wanda a ce ma kajin kwai wannan kawai kaji ne da in sun kai kamar zuwa wata biyar zuwa shiga wata shida suna fara jefa kai duk rana suna jefa kai guda zuwa wani a ce cikin mako ana iya samu abun da ke tafiya wajen biyar zuwa shida don bancin shi ana samu kaji kuma wanda a kiwata su don saboda a samu ayin unhani da naman su kaji ne da ake ɗaukowa cikin lokacin kalilan a samu a kiwata su su samu nama sosai kuma sai ayi unhani da naman tun da su in an ɗauka zuwa kaman abun da ya kai wata guda da kwana goma sha biyar ko abun da ya kai wata biyu haka duk ana ya hudda su kuma sai a samu a kai inda su isa ci sai a sa su cikin kasuwa ko ko a gyara directement a sa a kai ma kamar wanda suke sarrafa ko wanda suke deja wani <coughs> restaurant restaurant da suke unhani da shi ta fannin zabi kuma paske yanzu mun gani zabi ba irin na da kadai ne a dakwai yanzu mutane suna iya zuwa su ɗauko zabi kanana 'yan sakin zabi da mutum ka zo ka kiwata su su ma zuwa wata uku ka samu manyan zabi wanda sun iya suna iya kai abun da ya kai kilo guda da rabi haka hal abun da ya kai kilo hudu kenan su ma anan kawai dan ci ne na nama ne ba masu kwai ba su ma nama ne amma aka yi katari hal lokacin damana ta zo ba a samu aka yi aka hudda su ba lokacin ya zo kuma sai su sakwai eh, amma fuske zabi in an sai an lura tun daman tun azalma ita kaman dabba ne da ake kiwata just da saboda nama amma in damana ta shigo ne tana jefa kwai don ku mutane suna daukan kwai suna amfani da shi amma akwai for example wanda suke aiko man diyansu su a wajen su ana iya samu ma wanda kawai su aikin su su zuba kwai ne ba su ta su ne suke dauka su yi iri da suke yada mana mu kuma muna amfani da shi to madalla mun sake dawowa kanka muhammad muhammadu mm. shin ko akwai wasu kalubale da ke jiran mai gudanar da aiki na kiwon kaji a Nijar. mun gode hajiya da kuka kira mu yau muka zo za mu samu muna wayan mutane kai basu kiwon kaji da yanzu abu ne wanda mutane sun na ɗauka shi da muhimmanci mutane suna shiga cikin shi da abu ne wanda yana da karuwa abun karuwa ana samun karuwa cikin shi kwarai har ba kaɗan ba yana iya zama aikin ma na mutum wanda mutu ya shiga a ciki zai zama mishi aiki na yau da kullum kuma har ya ɗauki mutanen da zai dinga biya daga baya wanda za su dinga mishi aiki to kalubalen da ake iya ce ana ga samu a cikin kiwon kaji a yanzu shi dai ne kama mutane bu hanyoyin ne na su bi su yi kiwon shine mutane ba su sani ba za ka iya ka zo wurin wani kaga ya yi kiwon kajin shi ga sunan sun girma suna kyau suna kwaifa kuma irin wanda ake yanka mutum abin ya birge shi shi ma sai ya ɗauki kuɗi haka ne ya ta ya zuba ake ba haka nan ne ake ba hanya ake bi aka ce <laughs> sani hanya ya hisab ko bala mm. to kamar yanzu akwai ka'idodin da ya kamata a bi akwai ka'idodi da yawa na kiwon kaji tunda kajin da abubakar wanda yake hudi iri biyu ne akwai wanda su dan kwai kawai ake aje su mutum ya siya su tun suna ƙanana akwai abincin da ake basu da alluran da ya kamata a yi musu har su kai wani lokacin da an suka kai wata hudu zuwa biyar za su fara da inda suka rike suka fara suna yin kamar wurin wata goma mutum yana kwasa ƙwai yana saida kuma akwai wanda su kawai dan naman su ne aka kawo su yau da an yankishe su yau suka zo an kasa su wurin kiwon su kwana 45 dai za su kai kamar kimanin kilo guda da ake iya hiddo su a yanke a saida mutane to abu hanyoyin da ya kamata abu ya kamata a ce mutum yana da wanda yake kula da lahiyarsu don za su zuwa su san da ga yadda ya kamata a yi an so kajin ga maganin da ya kamata a basu ga alluran da ya kamata a yi musu kuma ga irin abincin da ya kamata a basu an ga kuma matsala ta zo ko wani rashin lafiya shi ya san maganin da ya kamata a sa musu ba sai rashin lafiyar ta shigo ta annan mutum ya fara tambaya nan ka kira wanga kaji na haka gare su kaji na haka gare su wannan ba ba haka na ake yi ba ya kamata a ce mutum ya shirya komi tunda abin da baka sani ba hanyar da mutum bai sani ba an ya shige ta yana ɓace koya ne to don gudun wannan ya kamata a ce mutum ya shirya ya nemo abubuwan abubuwan duka ya tanadar da su ya aje an yi su lokacin zai shiga sai ya samu amfani a cikin shi insha Allah to kaman kashin ina mutum ya kamata ya sai su tunda mun ga ana yawo ana tallas cikin kartuna mhm. shin a konin na musamman da ya kamata ka je ka so kashin wannan to kama sayan da ake kama an kama mutum kiwo ne yake na kwai kamar farm ce gare shi gidan gona ake a Hausa don ka yanzu baka ta haka sai wanda ake yawo da su a cikin karto masu sai a cikin karto kama mutane da suke kiwon su har su yi sati uku sai a hiddo ana yawo da su cikin gari an mutum ya gani sai sai ya saki cikin gida dan saboda an suna nan suka girma an ga sallah ta zo ko wani abu zo mutum yana da abun yankiya mm-hmm. wannan shi hanyar shi daban ce tunda wannan zakaru zalla ne ba kamar harka gidan gona ne mai am gidan gona ne zaka bude na kwai ko kuma na naman kajin dole a kungiya wanda in mutum yana so zai shiga cikin ta akwai ƙa'idodin mutum ya kamata ya bi a sashi a ciki don ka a lokacin daga nan ana iya kace ce to ina da buƙatar kaza haka nan ana ta amsa a haɗa kuɗi ya kai inda kama ana iya kawo dubu ishirin tunda daga faransa ne ake kwamandai yawanci duka sai ba iya an kana son ɗaɗari faransa ba ta yi wa maka kwamandan ɗaɗari hankuli za ka yi kuɗin za a yi ta tara sai sun kai kimanin dubu ishirin ko fiye da haka nan sa'an lokacin ake aika can faransa su kuma daga baya su aiko mutane kajin mm. bancin shi kuma ni da kaina ma muna kawowa daga nigeria mutane suna kuka suna ce a Nigeria mutuwa suke kaza ta kaza shi kuma ba kaza duka kaza dukan su tushen su guda ba su da na gargajiya mutane suka sani da yanzu an kawo na turawa to duka tushen su guda an mutum bai bi ka'idodin da ya kamata ya kiwon su ba ta yi wa ko ka saye su mutuwa da ne za su yi tunda an ka kawo dan tsako ka sake shi cikin sanyi kai kana can cikin ɗaki dunkule cikin bargo shi ɗan tsako yana cikin sanyi ta ya zaka ya zaka ka ce ya tashi to waɗannan hanyoyin duka ya kamata a ce mutum ya san da su to duka mutuwan nan da mutane suke kuka da shi suna mutuwa suna mutuwa ba haka nan bane an ka kawo tsako a akwai yadda ya kamata a ce ko da baka da inda zaka sa shi ka kunna mishi zahi a ce kana da karton kin da zaka sa shi an akwai sanyi ko da dare ka sa shi ko da cikin gwadala ko cikin daki da sahibi hana a rana ta bude sai ka hiddo shi ka sake shi a haka nan mutum zai dace amma ba ta yi wa haka kawai ka <laughs> kawo shi ka sake shi ya ya kuma ka ce ka samu sakamako mai kyau madalla adamu kimba a yau a game da kasuwar kaji a Niger a wani matsayi ake kasuwar kaji dai a yau a niger je pense que abun da ya kamata mu gane yau harkokin sun kamar sun ci gaba sun ci gaba ga kwanacin bayan nan fuske da muka san da aka fara kawo mana kaji daga can wajen turai ana ce musu kai na turai mhm. wannan sun sa kamar mu masu yin shi nan kasan mu muna da matsala sosai amma da aka yi ce mutane an kwatanta musu kashin da aka kiwata a gida kamar sun yi sun yi su daraja sun yi su daraja kuma vraiment an ka same shi wanda aka yi yanke su ya yahi da wanda aka dauko daga halwani turai ko wani azi san botanu suka yi suna yawo sai yasa don ka yanzu shi yasa mutane suka gane suka hibba karhi na wanda ake a gida mm-hmm. wani da kun ga mishi ma ina da kaji in kuce ce ma a yanka yace a bari ni zan zo yanka abuna dan mi dan saboda mutane sun gane kai ba ɗaya bane kenan yanzu dai mu a namu gani in an dauka harkan kaji dai in ta fannin kwai ne da kamar an ɗauka cikin ɗari haka bai kai ma talatin da muke iya bada cikin kasuwa amma yanzu Allah da ikon shi muka isa hal inda muke iya bada abun da ya kai hamsin ko hamsin da hucewa da muke iya sa cikin kasuwa lalle hal yanzu akwai saura cikin hanya amma dai ina ji ka an yi kokari puisque kokarin da aka yi an dauka zuwa baya kamar shekara biyar shekara shida haka daga baya an gani da mutane basu da makarhi a ce yau kwanda ake ci an yamai ma ko a nisha duka duk daga daga waje ke hutuwa amma yanzu mutane sun yi kokari yawancin kwan an tuka zuwa abun da ya kai hamsin cikin dari duk nan ne daga gida take hutuwa kuma in kajin ne ma kajin ma an gane ko mutane suna da kokai amma har yanzu da saura tun da yanzu ma mutane in an ɗauka an kawo an ce wannan fule da sha ne kamar kashin nama sai a ce mm. a ai wanga da shi da kai na turai duk ɗaya ne ko zabi ma an an ce zabi ne na gidan gona ne sai mutum ya ce a ai daga gidan kashi ne huto ma ai duk kai na turai ne a lokacin ba ɗaya bane mm. kai na turai bai zawa da kai wanga kuma kai na gida mm. da kan shi yake kenan kai in ka ga dama kai zaka hudda ko ka gasa ko ka ci abun ko ka ko ka unhani da shi ko ka yarda shi don kun gani amma dai lalle yanzu kamin mutane suna ah, ganewa amma da wannan duka sai kawai matsalar gudan mine ne sai mutane a niger an dauki kaza kaman abu ne na bariki mutane sun azuko sai wanda ya isa yake iya cin kaji in ba ranar sallah ba ne mm-hmm. a lokacin ba haka ba ne duk kokon da muke yi don a samu ne a yadda mu kowa kowa yana iya samu daidai hali shi to mai mutane busu ma zuwa su tambaya sai su ce a ah, ai kaji wannan nan wani da wani ne kun gani ko a mm-hmm. lokacin ba haka nan ba ne duk da wannan kuma mun gano cewa kaman kwai idan ka yin kwai kwai wanda ake yi a nan gida mhm. ya a ce ya tsada da wanda ake ka daga waje muke sa haka eh mana abun da ke sa yanzu in kun dauka kwanda ke ake yi a nan ga yana da tsada paske abun da muke dauka musa mu hada dan mu samu kwan su ne suke da tsada suke dan tsakin an kawo mana shi ne abinci an kawo shi ne akwai magani da a ce mishi an kawo shi ne kun gani kuma masu aiki su ma dole sai an biya su kun gani wannan duka sai ya sa kong sai ya yi nauyi wanda ke zauwa can yawancin duk daga wajen su ne muke ɗauka sauran kaya kamar an ɗauka kon da ya fito man daga Nigeria mu abincin da muke ba kajin mu akwai abun da aka ce ma kamar wanda ake hada da a samu abinci kwararre don shi daga Nigeria ke hutowa kenan sabu dirko deja su can suna iya samun dama su yi wanda bai kai namu tsada amma mu kuma namu menene bambanta shi da wanda ke zawa waje tunda yanzu a yau in kun ce mana mu kawo muku kwan da muka hudo na jiya ko na yau shi za mu ɗauka mu baku kenan in kun aje shi a gida ko ma ba cikin firigo ba ne yana iya muku ko da bai yi ba yana iya muku wata guda bai lalace ba a lokacin an ɗauka wanda ke hutuwa daga waje su dole ne su sai da cikin sauki na gauga don su samu su rabu da shi paske in ya zamna musu nan yana iya hawa iska don shi ne ke sa mutumin in ya saye shi ya je ashe gida da ya ki so uku sai ya zo da ya buga afirka ya duka ya baci ya to ya ji makacin ya zo kuma in ya zo ya aje ya yi kwanaci kawai shi kenan ya baci a lokacin mu wanda aka yi yau ne duk wanda ya hudda kwai da aka yi na jiya in ya shi ma saman kasuwa kwana uku ne kenan duk wanda ya saye shi shi ma sai ya je in ya aje shi gida bai iya baci gani ko wani lokaci masu saidawa masu ke cewa kaman kwannanan ya yi inganci mhm. haka ne zancen yake Amadu. haka da ne zance yake tunda an kuka tai kuka diba kwan namun da sabo ne yana da daita. Kama da abin da aka yi sabo, kama a ce yanzu an yanke hatsi ne, hatsi an ci tumus. Da hatsin da tun na ba ne ko shekara goma yana aje da mutum ya ci siyasan da ba guda bane tunda ko wurin masu sai da kwai da suke buga suna mutane buru da kwai an kwanne namu ne na Nijar amma kuka zo ba ku jin wani kazani ko komi amma wanda ake hitowa da shi daga can kasashen waje ake zuwa da shi duk wanda shi ne yake doka da kun zo bakin teburin nashi za ku jin wani kazani zai na tarban ku dan saboda kwan sun jima har sun fara lalace sun fara sake iska ba su kai da kuma mu namu an yi shi yau ko jiya an so an kawo ko ya yi wata guda ba ta yi waye za ku je yana wani kazani ko wani abu daban shine ingancin wanda ake a nan kuma duk da tsadar da ake cewa namu ya yi tsada yawancin kayan da ake kawo da hunga suna cin masara masara ba mu shauka ta nan garin namu daga kasashen waje ake kawo ta wake na awa da shi ma akwai shi cikin abinci ba mu da shi kihi muna da kihi amma kuma ba a kama kihi kwarai da yake kama sauran kuma duka magungunan da ake musu da allurai da komai duka daga kasashen waje yanzu aka ɗauka ma ko da yardu ma wanda ake zuwa a haɗa ake kawo duka abubuwa haɗe a cikin juna sai mu mu zo nan mu ƙara mata masara da dusa alkama ko da daga nigeria da muke dokota su can an mutu ya ce akwai kuɗin mota da ake ƙara bisa kan wannan dusa kafin take isuwa na don ku dole a samu bambanci wurin farashi da su can babu zancen ka wurin da so ka ka so shi shago sai ka ta gidan gona ka basu mu kuma muka siyo shi daga can sai mun bada an hau da mota an kawo shi fuskan boda daga boda kuma a ɗauko a zo mun da shi na kuma ga duwan wannan hmm. duka sai mutum ya biya ƙarshen ta kuma daga nan kin ma kai shi can wurin <laughs> kamfani sai an biya kuɗi sai an sake biya daga sauki ga aza kuma wannan duka shi ke zawa shi ba a biya mishi in ya zo duwan ko abun da ake ɗauka kamar farashi bai da yawa hmm. dan saboda a lokacin mu nan ga an ɗauko ɗan tsakin an kawo shi a yau sai an biya mishi kuɗi sai an biya mishi lanho sai an biya duwan hmm. to Allah ya taimaka shin ana iya cewa ƙasar Niger ta kore a fannin na kiwon kaji har za ta iya jawo hankalin wasu kamfanoni su masu saka jari a cikin wannan sana'ar kima. To an tuka a yau da muke ciki mutane sun kware ciki ilimi ya yadu na saman eh, kiwon kaji tunda da da an ce ma mutum ne ya yi kaji sai a zo kwana biyu kwana uku a zo a tar duka sun mutu tunda akwai ka'ida da ya kamata a bi da bai bi tunda bai sani ba ka'ida duk yadda ta ce in akwai jahilci ba a binta paske ba a ma san santa balle abi a lokacin yanzu da Allah ya sa mutane jahilcin na ya huta mutane sun samu ilimi kwararre ciki puisque chercheurs sun sha aiki sun yi aiki da yawa saman ta da kiwon kaji wannan ya sa mutane sun gane da mine ne kamata dan saki da ka kawo shi ya kamata a ce cikin mako na biyu mhm. da suke zawa bayan zawar shi ya kamata a ce akwai magani da a ce mishi kariya na harkan dan killo nan da ake gai koko wani da an ce ma gomboro da an yi su sai ku gani kaman dai wa'anga duk abun da aka yi da kun shigo ciki sai ku gani suna gudu suna zuwa ko ina an sa musu abinci suna wadata bayan shi kuma akwai wasu da ake yi na variol kamar variol abun ne kuraje ne da suke hoto musu ga huska don akwai shi ma kariya da ake musu da an musu wannan cikin wata na biyu in an yi shi shi kuma sai ku gani babu wani matsala da ke hutowa kajin ku har su yi kwai har su ida babu wani matsala amma da wannan duka lokaci zuwa lokaci akwai wasu treatment da ake yi kenan duka yin tsari ne aka yi da ka kawo dan tsaki hale kai inda ranar da zaka hudda ga abun da ya kamata a yi akwai ka'idodi da ya kamata biyu sai sa ka'idodi iri biyu ne akwai wanda na kariya ne akwai kuma wanda shi yin shi ne ake kamar harkan tsafta ne tunda lalle kaza kowa ya sani tana dauda mhm. amma ita bata son dauda ita sai ta yi dawa a ko'ina mhm. amma dawan nan ita sai tana tsantsani da kuma ya zama ta cuta sai sai ya zama mata cuta don dan saboda shine kaza ciwon kaza yana son sabta eh wannan duk mutane sun lura sun gani sun gane ko haka ne yanzu a nan nishar da muke babu inda za ku zo ku tarda ko a ce mutum ya kawo kaji sun mutu dan saboda bai gane bayan da ya kamata a yi babu in dai ya mutu sai ka akwai dai wani abu ko aka take shi ko rishin kula ko dai wani abu da mai in dai an sa an bi ka'idodi wanzu ka yi alhamdulillah to muhammad mm. yaya ne ake zabar kyakkyawan irin kaji don kiwo to kyakkyawan irin kaji don kiwo yadda ake zaben su daga turai dai su dai an muka aika musu sun san irin wanda ya kamata za a turo mana na kwai to kuma nan gwamnati Nigeria da muke taya mana siyan su to wannan ne da kana na tashi na tahi ne ta diba kowane kamfani ba iri iri ne wanga kamfanin kaza shi tana da kyau wanga kamfanin kaza shi ba ta da kyau hakan ne ta tambaya har ta yi na yi ta soya ina kawowa ina bambanta har san da yanzu wanga kamfani kam an kasa kaza shi babu wata matsala an dai ta zo har dai ka bi ka'idodin da ya kamata ka bi ba za ka samu matsala ba an kuma ka ka siyo na wani kamfanin da nashi bai da kyau ko min ka'idar da za ka bi duka mutuwa za su shi yasa ne ba a so mutum ya ta cikin duhu ya so dan kanshi ko kuma a ce kana a wuce ka gani ka ce za ka tsaya ka sai akwai kungiya ko ma muna nan duka dai busa kai da muna kama mutane ne ko waye san buska da wanda yake so ya shiga ciki amma baka iya ba muna iya magana ka da mutane za su iya su kwatanta maka da tsari tunda tsari ne da yake fara da dan kaso dan kaza har da zai fara sakwai har da ya yi da sakwai za a saida shi duka akwai abin da ya kamata a musu duka yana na a rubuce ne yake ba a cikin kai bane yake komi wanga sati ga abin da za ka yi wanga sati ga abin da za ka yi haka nan ne ake dan wani zaɓin kaji sino yanzu kai ma an dai ka samu wanda ya sani ka gan shi ya kutanta maka ga irin wanda ya kamata ka sau an kwai ne kake so ka yi an kuma ne kake so ka yi ga irin wanda ya kamata ka nemo nema shin ko za ku iya bayyana mana kaman irin kalar abincin da ya kamata a ba kajin wannan tun da wani sai a sayo wata ka zo nan gida ka rika ba su wani sauran tuwo wani sauran wane ne shin wani irin abin. abinci ne kamata ka basu don ka samu suka mako mai kyau abincin da ake ba su yana cikin kala uku tun da kama a ce yanzu an aiki yaro ko kaza da an iso ta zuwa sati shida ana ɗaukar mata kamar tana cikin premier age mhm. su ba a ɗaukar musu akan shekara kamar wanda ake ɗauka a ce mutum ya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku to su ɗan kwanaki ne sati sati ne ake ɗauka an suka yi sati shida kamar sun samu a ce kamar aji na farko daga sati na shida zuwa wata hudu zuwa wata biyar suna cikin ajikin su na deuxième age na biyu ta nan turazim aji daga lokacin da suka fara kwai ko suka kasanta ah, har lokacin da an ka yanke su ko har lokacin da suka yi da aiki to tsako na farko dai da an kawo shi premier aji ne ya kamata a bashi shine yake da sinadari da yawa wanda za su sa nan da na ya tashi ya yi kama karfi ya yi tsaye da inda ya rage ya tasa yanzu kuma akwai abincin da za a bashi wanda zai sa ya da sa yanzu da in ya da sa ya kawo wurin fara inda ya kamata ya fara sa kuma akwai abincin da za a bada za su rinka sa ka a cikin abincin akwai yanda ma ake sa shi kowane dan tsako akwai number da gram sai an auna wala akwai awon da ake kowane akwai bakin awon da ya kamata ya ci bai kamata ya wuce haka nan ba to kaza da ko da shi take haka nan ne <laughs> da kun san akwai abin a gargajiyance kuma akwai wanga na sabon tsari na turawa da ake yi to su ana ilga abin da ya kamata su ci ko wani ini an kaza ɗari gare ka kasan ga wanga ini su kaza ne satin su kaza ko kuma yi bakin girman su kaza ga abin da ya kamata su ci haka ini an da suka rige aka ba su wannan sanka ce babu zance a ƙara musu wani tunda an aka ce a yi ta sa musu da an zo an di an ka kewa aka ga abincin ya ida a kwaso a sa an kaza ce mai kwai tana yin mai mai yana hana mata ta yi kwai bancin shi kuma da an yi dan zahi kaɗan nan Nijar zahi babu lokaci ko a cikin sanyi rana tana buɗe a yi zahi eh. mutum zai samu asara da yawa da saboda zahin nan tunda ba su imma wannan zahi duk an su mai nan da suka yi suka yi yauni da an yi zahi kaɗan mutum zai samu asara da yawa mm. shi yasa ne abincin ake sa shi yanda ba za su yi mai ba su da zai hana su yi kwai ba za su yi mai ba da zai sa da an yi zahi zai jawo wata matsala don har ba su kai da hakan ne aka yi lissafi aka tsara wannan kin to cikin rashin sani ne mutane da ka zo ka kaza bata da abinci sai ka ɗauka ka watsa mata ba haka nan ba ne akwai ka'ida da ake ake bi to kamar yanzu misali wanda zai kiwata a gida mm. don mm. saboda kamar wani sabgogi ko wani abu mm. shi ma ala dole sai ya je gurin ku ya bi wannan ka'idodin ko bin kadankin kajin da zai kiwata ko to abincin dai na ake so an dai mutum ya samu abincin nasu yahi tunda kun aiko ku siyo su ku zo don saboda biki da za a yi nan da wata biyu ko uku akwai kaza ta nama wadda ita a cikin kwana arba'in da biyar ta ka inda shi ya yanke ta mhm. kuka zo kuka ba ta sauran tuwo ko ku ba ta dusar hatsi ko masara <laughs> watan nan biyu na zo <laughs> ya kai ba su kai ba ba su kai ko ina ba sai mm. mutum ya tambaya an kai a ɗauke ba haka nan bane mutum bai samu hanya ba akwai abincin nasu tunda ko su na yanka da ake wanda ake cikin kwana arba'in da biyar abinci iri biyu ne zuwa uku gare su akwai wanda ake fara ba su shi wanda zai tara su kai sati sati hudu daga sati hudu zuwa sati shida na shi ma akwai tsakanin wanda su zai kamata a sake da zai iya dasa da su su kai da suke iya su kai kilo biyu mm. ko shi da haka na mamu yana samun shi da haka mm-hmm. <laughs> abun ne da aka karanta aka gani ga abun da ya kamace su mm. amma kuma mutum ya ba da sauran shinkafa ko wata masara nan ko kaza ba ta yi wa mutum ya ci burin wala <laughs> sai ne mu dan huta kaɗan kafin mu dawo mu ci gaba. Mm. madalla wani irin cututtuka ne ke damun kaji har su kai su ga mutuwa adam an ɗauka dai cuta da ke iya lahanta kiwo gaza ko ko ma ya sa mai gidan kaji ma ya yi asara sosai ma cikinsu akwai wanda ce ma ɗan kilau in ya shiga cikin dakin kaji kawai asara ce kamar wuta ce ta kama ga ciyawa shikenan duka sai ku zo ku tada su suna kokonce in an yi sa'a wanda ba su mutu ba a samu maza maza a yanke su sai ku gani a lokacin munan a galgajiyance in an ga kaza a ce a bai kaza ka ta yi kiwo ta sake ta ita ba ta kare kama amma ita ba abun da ba a sani ba ita ma sai ta yada cutar wajen wasu hmm. ko hucewa ne ake da ita in ta shiga shikenan ta yada ma wasu bayan ta akwai wanda muke ce ma a turance gomboro ita ne in ta kama kaza sai ku gani wuya ya juye kawahuwan sun huta tana nan abun da ya huce in kuna da su dubu abun da zai iya rage cikin su in ciwon ya shiga yana aika 20 cikin dubu kenan kun ga duka mutuwa za su yi akwai kuma kuraje da suke iya hutowa wannan kaman du eh, wannan da ake ma variol da ke huto ma ga wajen mutane wayan ga duk kiwo ne na kaji wanda cuta ce wanda ke iya kama kaji ya kuma tana iya kawo an matsala da yawa kuma shi abun ne virus ne su mataki ne ake ɗauka kaki ya bayana sai sa bayan shi akwai wanda a ce ma maladi parasitaire to su maladi parasitaire suke su cuta ne suke hutowa ga abun nan ta hiyar da aikin biske in kamata a ce duk wanda zai zo ko masu aikin ko kai mai wurin in ka zo zaka shiga akwai inda zaka sa kawon kacin ka shiga ka ma ya kamata a ce ka wanke su da detergent kacin ka shiga paske da kacin ka iso nan kun gaisa da mutane ka taba wani abu ka taba koha tana yau ka ma ban daki ka taba hobi ne wannan duka akwai abubuwa da suke lake ga hannunka da ka zo nan ka shiga wannan yana izama cuta ga kajin. da yake iya lahinta su banci shi kuma akwai kamar wa'annan abincin ma inda ake yin shi dole ne wuri ya zama mai sabta inda ake aje shi inda aka ɗauka kuma kayacin da ake zuba musu kwa dole ne lokaci zuwa lokaci ana wance su ana adana su tunda dukansu suna iya sa cuta ya bi kajin kun gane ko don akwai cututtuka iri-iri da suke iya kawo kikas cikin ta da kiwon kaji shin ko akwai rigakafi na wannan cututtuka akwai rigakafi da dama ma fuska wanda na fara zanawa su rigakafi ne ake yi in an dauka na harin deja da sun zo zuwa wata mako biyu nan da suke eh, sa jinjirai lokacin nan an musu kariyar nan shikenan komi bai samu su an dauka kuma sauran su kuma menene su ne fuske an ce prophylaxis kaman ka'idodi ne da ya kamata a bi na samu a yi a kare su da duk irin cuta don akwai iri biyu wanda shi abun ne medical ne duk su wannan du abun da ya kamata a yi da zai kare su koko in cuta ya bayyana yadda ake a yi tretan shi don shi ne wannan bayan cin shi wannan na sanitaire su ne tsafta da ya kamata a yi mhm. ga sunan wani odi javel wani abun da ake dauka a wance kayan kai da kake aiki ma kai ma kayanka da kake sa bai kamata ma ka hudda su suna nan rataye ne cikin eh. zaure na dakin kajin da ka zo ka hudda su in ka ida ake ka rataya sunan akwai takalman kauji ka sa su ka wuce da je kai wanka ka sauya kayan kenan ba kawai haka ba ake shiga dole sai an ka kare jiki a ba haka ba ake shiga dole da harin kacin ka shiga kawon ka sai ka sa su takalman sai ka sa su cikin ruwa akwai takalman da zaka sa ka shiga cikin dakin yana nan a cikin zaure in ka dauke shi ka sa su ka wuce ka shiga cikin dakin kashi kayan ma da zaka aiki da su suna nan rataye in ka zo ka akwai inda kamar cikin zauren nan har wanka ma da kai kacin ka shiga sai kayi wanka kan ka wurin kacin ka je ma sai kayi wanka mhm. in ka ida wankan yanzu ka sa tuwahi na aiki an sa su an ida kuma daga baya a kewayo a zo a hudda su a ashe su a je ayi wanka kuma a huta a je a wasu sha'ani a wuri mhm. adamu kaman idan aka samu annobar cuta mhm. a cikin kajin menene abin yi to abu biyu ne akwai wanda lalle an same shi ana iya maganta shi ana iya kawo magani a samu a ciwo kan shi kamar shine wani parasite wani infection wani abu nan an gani ana iya maza maza a kawo magani a sa a samu a kare shi mai duk abun da ya zamanto kamar harka ne na virus haka kamar maladi vira ne an dauka dan kilo ko masu kama da shi haka mhm. su wannan in sun shiga tuske su rigakahi ne in ba yi shi ba in sun shiga shi kenan abun da in ya shiga shi sai dai a zo a yi maza maza in sun isa ci a yanka a gani a rage asara amma in dai maladi parasitaire haka ko wani maladi sai sa wannan duk ana iya maza maza a samu magani a sa dan a kama a kama ma jikin kwadan ya samu yayi yaki da cutar mhm. mm. a yanzu kun yi zancen kamar wanda suka kamu haka ana mm. iya a yanka shin cin naman kashin da basu lahiya bai da wata iri biyu ne kun san naman ce lalle ko cutar da ita in ta shiga ciki hal mai shi ma ana hana mishi ya shiga wurin paske in ya shiga a cikin ilimi da aka gani akwai cuta da daga dabba yana iya zuwa wajen mutum mhm. don shi ne ma aikin kaman shi witner shi aikin shi ya kula da irin wa'annan cututtuka fuska shi aikin shi yana sa ya kare lahiya na mutane tunda duk cuta da ke iya hutuwa daga bisa ya ga mutum dole ne a ɗauki mataki kenan irin wannan akwai su wajen kaji shi ne a ce ma gripe aviaire kamar muran tsuntsaye mhm. to muran nan in ta huto wuri guda dole ne a ɗauki matakai a zo a hana komi da zai hal mai aiki ma ba a bari ya huta baske da ya huta yana iya yada shi in an ɗauka kashin duka yanka su ya kamata a yi na a yi rami a sa su a babbake su a rihe kuma kun gane don irin wannan cuta inda ya shigo cikin kashi bai kamata ba a mata ba su ko a hudda su ko a ce amma a nan wajen kasashen mutane da ya samu irin wannan sai ya gani ya ce ya rage asara mazima zai dauke su ana saida su abinda aka kamata kamar kasar da ya kamata a saida kamar shika biyar da wani abu ko shika takwas haka sai ya dauka ya ce yana saida shika uku uku ko shika biyu biyu don shi just shi ya rage asara a lokacin in an kai shi kasuwa mutane ne za su taba su su ma sai su kama cutar kaji ne duka sai ya zama babban matsala amma akwai wasu cuta in ya kama kaza kamar wani dan kilo wannan ana iya maza maza a yanka a rage asara ah. shin cin naman kaji kai na turai mhm. wace irin illa ke gare shi wallahi kin naman kaji na wanda ke kai na turai mm. wannan mutane da ja su ma da suke cin shi sun gani ne kai wannan in kana ci shi kaman kaushu babu gu ko ko ko aka an yi shi an yi abun nan wa'anda aka diba aka ce kashin ga ba su mana paske aka cin su mutane sun gani kaman ana samun matsaloli cikin siyasa yana ta ragewa a lokacin abubuwa da mu sani bane sai ka gani su wanda suke yin su kawai sun san na afrika kasashen mu za a kawo ma babu wani ka'ida da suke bi kawai su yi shi ne su kawo su yada man nan mu kuma mu nan ga mu ce a da na in je kasuwa an sai za a shika biyar shika nawa ko shika uku da ba ma gyara ba a lokacin ga gyaran da na dauka zan shi shewa cikin tukunya a lokacin mm. mutane bu sani ba illa ne yana da illa sosai kuma cuta ne me daga baya alhamdulillah fiske mutane sun gane da an zo ma ko wajen bici ne mutane sun zo sai suna tambaya kai wanga kai na turai ne in kai na turai ne mu ba mu so kun gani yanzu mutane lalle sun sa hankali sosai ga kaji na gida ba sai kaji na gida kaza ce da aka yanka yanzu sai ta yi wannan daɗi sai so epi kuma abu ne da aka san wancan da suke zawata wasu ana sa ma abun da a ce ma gelatin de portuguese kamar yaya wani sinadari ne wani sinadari ne kamar hormone ne na abu alade da ake mm. sa ciki kun gani an haramta shi gare mu kun gani kenan wanda ya ci shi kamar ya ci alade ne don kuma duka ya sa mutane sun yi Allah wadai da shi wasu kuma yana da illa cikin lahiyar da adam to Allah kyauta amin Muhammad eh, yaya ake gane kaji idan ba su da lahiya to yanda ake gane kaji idan ba su da lahiya da su kan iri iri ne akwai wanda ana ganin su duk sun zo sun kwanta sun da gashin su duka gashin ya yana tsetse akwai wanda za ka ganin kuraje gare su akwai wanda za ka ganin ga idanunsu suna ruwa ko wani za ka ganin kun mura ce majina ce za ka gani kamar hancin su yana ruwa duka wannan mhm. ko ku gan su duk sun zo sun kwanta wuri guda ko da ka yi wani dan kara tunda dan kara kaɗan da za ka yi yana sa duka sai su tashi kowa ya tsere to da ka yi wannan kaga duka suna nan wuri guda ba wanda ya motsa to ka san da ba lafiya mhm. <laughs> hakanan ne shin kaman yankan kajin mhm. ya ne kuke gudanar da shi yankan kaji na nama da ake yi eh. idan an suka kai lokacin da ya kamata a yanka su hiddo su na ake don ka akwai masu yanka malamai su suke zuwa suna yanka an biyan su ake an kuma mutanen da ke aiki a wajen ne tanke da suna sallah tunda mu musulmi ne wanda bai sallah komin yawan su da guda guda ake kawo musu ana yanka amma can su turai cika ga mashin suke sa to ko ga mashin kin ma mutum yake yanke su da guda guda wasu kuma cikin wani abu ake sa su sai a dauke musu iska to kun wannan duka daga turai ake kamar wannan wannan bai ma kamata a ce muna ci irin wannan nama ba mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. tunda su su ganin suke su kamo su da guda guda su yanke kin nan sun yi yawa wurin dubu ɗari tunda akwai masu yin dubu ɗari gaba ɗaya kuma duka a rana guda ake yanke su masu yin <laughs> to gani yasu ne amma mu nan da komin yawan su nan dai mutane ne za ka gani da yuka yanda aka yanka yanda aka shari'antar da a yanka haka nan da za a kamo su ana yanka kuma ba a cire wuya kan ma gare shi ake bari shi da ka gani ka san da wanga nan ƙasa an ka yanka ta su ko an cankin wuya ma bai zuwa tare da su wanda ake kamun da daga turai ba a kazuwa da wuya yanzu kowa mutane da sun gane bala <laughs> yanzu mutane sun gane da sun ga kaza da wuya ko kai gare ta sun san da giwon gida ne mhm. ba wani illa an yanka ta cikin halaliya mm. shin wannan sana'ar ta kiwon kaji ba ta da wata illa ga yanayi muhammad da babu illa sama yanayi paske illa da ake samu na menene kamar yanzu an yi dakin kashi cikin gari mhm. wannan yana sa iskan nan na ko abincin fiska abinci akwai abun da ake hada ciki akwai halma jini wannan uwa ya taba shi yana wani iska to iskan yana iya mutane kun gane ko bancin shi kuma kashin da nasu kwam azot ne don yana sa kamar in mutane suna lunhashin shi yana iya dan abun ga bancin shi babu wani illa da ke iya kawo puisque mun an diba an ga kashin da na kaji yana da mahimmanci cikin noma mm. shi na ake ɗauka ana zuwa a sa cikin abun ga garake sai yasa a yi taki da shi mm. kenan vraiment babu wani illa da kiwon kaji ke iya kawo amma abun da ya hida cewa in za a yi gidajen da kaji ya kamata a kai su can bayan gari shine ya hida cewa bai kamata ba a yi su cikin tsakar gari kun gane ko kenan don mu dawo sama akurkin da ya dace da akurkin da ya dace fuska akurci kala kala ne mm. wanda aka ce ma kiwon kaji da ba wani abun wasa bane fuska wanda ake cikin gida just na adiba su na wani ana ce eleva sportif ba ɗaya bane bai wuce za ɗaya biyu ko uku sai yasa ko ya yawa goma mm. a lokacin wanga da ya je ɗauko dubu dubu dubu na ya zo aje dole ne a bi ka'idodi fuska cikin ɗakin ma akwai tsari da ya kamata a yi abuwar ɗakin muka ce a sha yi shi bayan gari in an yi shi kuma akwai orientation da ake bashi kaman gabas da yamma ɗaki ya kamata a ce ko ya kalla gabas da yamma kuma a mishi prevoir inda iska yana shiga puisque iska in ya shiga duk abun da ya tarda kaman bunnan da muka ce wata rana in ya shiga mutane suna lumhashin shi yana iya sa deranjan su don irin wannan duka ya kamata a samu da in iska ya shiga ciki iska in ya shiga sai ya koma kasa duk zahin da adakwai sai ya dago shi kenan wannan akwai ka'idan da ai kamata a bi a sa grillage a bude tunda e, nan gaba hali ba gare mu sosai inda zai sa mutane a gina daki a rihe shi a sami shi yanayi ciki ta AC wani fanka da zai sa fama eh, kajin su wadata cikin dakin kwa mhm. kenan kwan mutane duka da yawa suna yin shi ne elevage o sol kaman kiwo ne na ake cikin kasa mhm. dole ne kamata a bar kote in an bar su sun bude an sa grillage iska yana shiga manyan tagogi inda iska zai shiga sai ya sa manyan tagogi iska yana shiga yana huta yana shiga saman tol din ma akwai yanda ya kamata a yi tol din an aza ana aza hal uku biyu haka in an ba tsakanin su eh, wuri da iska yana iya shiga mhm. amma dole ne sai an sa ko saman nan sai an sa grillage puisque ba a so ko wani bera ko wani maciji ko wani abu zai shiga in ya shiga yana iya banna ciki mhm, mhm. kun gani ko kuma an ɗauka ɗakin yawan kashin yana zuwa ga ɗaki paske ɗaki ba duka ne just na yi ɗaki ne in zo in kwasa an sa a akwai abun da ya kamata a yi da ana ce ma norm dole ne ana iya ɗauka a ce ko cikin ɗaki ana iya sa ga metr kare ga metr ɗaya duka ana iya sa takwas zuwa goma zuwa goma sha biyu zuwa goma sha ɗaya kamar ya bambanta ga irin kashin da ake nan gai kun gane ko kuma in an yi shi ba a sa kashin da ciki dole sai an kawo wani huda da za a musu to saman hudan ne za su abu nan ko sun hudu kamar a zuba rerai ko wani abu ko bon ko inda ana iya sama rerai mai kyau kamar reran nan na isa eh. me koko abun da ya dacewa a dauki ko wannan na shinkafa in an dauki shinkafa mm. eh, kwanhon shi sai sa an dauka koko na gushiya Mhm. ko wanda ana ce ma kupo de bois kamar menuisier eh, ne. garin katako garin katako shi ma ana yayya da shi ciki kamsa sai ya zama musu hula da suke iya zama saman shi mhm. paske ko duk abun da suka yi saman shi da an zo an kwashe sai ku ga daki ya koma sabo mhm. eh shin ina ganin cewa lokacin namu da yana hararen mu mm. wani irin shawarwari ne ke gare ku zuwa ga masu sana'ar kiwon kaji don bukasa aikin nasu kuma kajin su ƙara wadatuwa ko yana a cikin ƙasa wace irin shawara mm. ke gare ku muhammadu nike da da zan iya ba mutane eh, mutane suke nan suna zaman kashe wando ga sana'a da wadda mutum ya ɗauke ta zai samu har mutane su fi mamakin ina yake samun kuɗi tunda sana'a ce wadda tana da albarka kuɗi har ba kaɗan ba kuma tana da tana sa kuɗi har ba kaɗan ba an dai mutum ya bi ka'ida da ya kamata ya bi don ka shawarar da mu bada duk wanda ya ga abun ya bashi shawa ko ya ga yana so ya mai da abun aiki don ki nemi masananta da suka iya aikin su dora shi bisa hanya da zai bi ya ji daɗi su masu ji daɗi tunda wasu suna ɗaukar cewa kama tun kakanni ana kiwon kaji ba suna nan cikin gida suna yawo ana ba su da abin da sauran to sauran kaza babu wata allura suna tashi mhm. nan da wancan kiwo na gargajiya ba guda ba ne wanga kaza ka ɗauko ta ne ka zo ka sata cikin ɗaki kayi an tana yawo da abin da ake bata na yana isa ta tunda tana samun kwari da wani abubuwa da tsutsotsi da za ta iya ta ci furkiyo abincin da ya kamata ta ci da ya kamata ya gina mata jiki ita same shi to kuma kai an ka ɗauko ta ka zo ka rihe wannan abubuwan duka kai ne ya kamata ka ɗauko abincin da zaka bata da zai sa ta wadata mhm. har kuma ta girma abin da ya sa ka aje ta ta yi shi an naman ne ta kai inda zaka iya ka yanke ta an kwan ne kuma ta kai yin wurin kwan kuma ta yi shi inda ya kamata idan ka ana sa kan kuma da alluran da ake yi ka'idodin da ya kamata abin na rigakafi akwai allurai da yawa da ake na rigakafi paske wani ciwon nasu akwai wanda an ya shigo ana iya sa magani a magance shi akwai wani kuma bai da magani ne sam rigakafi ne kake yi shigo kan ma matsalar ta shigo mhm. wala duka wannan abubuwan mutum ya kamata ya san su kafin zai shiga kuma yanzu kuma alhamdulillah an samu masu ilimi da yawa an yi nisa kwarai tun ha formation ma muna bada su kai da kiwon kaji ba su kai da kwana uku ana bada formation da zai sa mutum ya gane ya ne ake kiwon kaza ya kamata ka zabi ruwan da ya kamata kai kiwo abincin su ya ake sa shi da komi an ga rashin lahiya ta zo ka san da kaga kaza ciwo kaza ne ga maganin kaza da ya kamata ka sami shi duka wannan mutum ya kamata ya shirya su sa'annan sai ya shiga insha Allah ba za a samu wani cikasa ba ba za a samu matsala ba kuma mutum zai dace Allah da garin katako nan da ake sa da abubakar ke faɗi mhm. mutane su yi hankali aka ce gari an aka ta aka diba akwai wanda kama kunnuwa ne na katako to wasu an suka ji gari ta suke su ɗauko garin gaba ɗaya wanda ya zama gari dai kama gari na tuwo to mhm. wannan shi kuma yana da illa ba a sa irin wannan kamar an mm-hmm. mutu ya kwaso dai wanda kamar ya kunna kunna fason ne ba a ɗauko garin gaba ɗaya wanda ya zama gari mai citon sosai vala mai citon shine ya kamata a ɗauko an mutu ya ɗauko wancan garin da kasa matsala ne kai da kanka mara kake zuba shi zaka fara atisha a sunan shi ɗaura to da ƙurar ta tashi kuma majina ta shiga mm-hmm. shine wata matsala ta shigo kenan ake ta na gode shi na insha Allah to madalla Adamu Bubakar shin wani irin shahar ne ke gare ku zuwa ga masu sana'ar kiwon kaji dan al'amarin ya bunƙasa kuma a samu yadda ake so kamar abun da za mu ce kamar shawarar da muke iya bada mine ne wanda zai yi kiwon kaji lalle kiwon kaji ki ne da ke da ka'ida da yawa kenan wanda dai yana so ya yi shi inda ya san ba aikin shi ba ne ya kamata ya je ya kusanci wanda aikin sun sayan da ake tahiyar da aiki mhm. paske ka zo ka ɗauki kudi da yawa ka zuwa ciki bakka da ilimin dole ne ka yi wahala kenan lalle ko ba kullum ne ake da arzikin da ake bata haka ya kamata a ce in dai wanda ya niyya zai je yi in bai da ilimi in ya zo wajen mutanen da suka kwarge ciki sai su mhm. kama mishi a rage asara abun da muke iso mu gayi ba ma waɗanda suke cikin aikin waɗanda ma suke kaman consumateur su gane ku yanzu a sai aka ce sayan abun gida sayan nagari mai da kuɗi gida kenan ya kamata a ce kowa ya ɗauki niyya in ya je kasuwa ya tambaya ne gida paske shi ne ya ce da mahimmanci kuma shi ne kuma zai sa shi ma in ya saye shi ma ya samu satisfaction paske abinci ka saye shi ne don kai ka unhani da shi mhm. ba ka sai abinci kuma ka je ka biya kudin magani kuma kun gani don wannan duka ne muke so mu jawo hankalin mutane su yi abun na wanda suke kewa kaji kuma ya kamata su sa hankali paske in an ce ma consumateur su zo su sayi nasu kenan ya kamata su ma su bi ka'idodi don mi tunda akwai wasu sai ka gani eh, ka zo ka ba shi magani lalle ko magani inda ya ka riga ka bashi akwai lokaci da ya kamata a yi jira kacin a sa ko kwai ne ko kaza ne kashin a ta kasuwa hal mutum ya sai hal ya ce ci kamar yanzu kashin da suke yin kwai bai kamata ba a ce ana ba su antibiotic tunda in sun yi kwai ba ka rike su dole ka kai shi kasuwa in ka kai kwai kasuwa wanda ke da antibiotic wanda ya ci kuma yana iya samu cikin jikin shi ko ya ta ganin likita gobe aka rubuta mishi wani magani yana iya sha magani ba ya samu ba lahiya sai yana kan kanshi ya shiga ciki fiske deja jikin ya gane da maganin deja don saboda shine muke kiran hankalinsu duk wanda in dai kana da kashinka in sun kai inda suka sa akwai akwai maganunuka da baka ya basu in ka ce zaka basu ma to ka ɗauki asara duk abun da ya huto kaka sa cikin kasuwa haka ne naman kuma kal a sa cikin kasuwa cikin lokacin nan paske ba haka nan ba kun gani sai fabon kuma service control ne suka dauka suka je suka diba suka yi bincike ana iya gani ke akwai kwayoyin magani nan cikin abincin nan wannan kun bai dace ba kenan shine muke so mu kirawo hankalin mutane tunda muna kokowa mu gani yanda vraiment mutanen mu za su yi so abincin wanda ake yi a gida kenan mu kuma dole ne mu da muke yin abincin mu sa lura don a samu a tsabtata abincin kwa To madalla mun gode kwarai da gaske Adamu. Nan dai muka zo ƙarshen muhawarar studio Kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan sana'ar kiwon kaji a jamhuriyar Nijar. Wani hanyoyi suka dace a bi don bunƙasa wannan aikin a Nijar. Kun saurare mu tare da Adamu Bubakar Kimba jami'in da ke kula da al'amuran kiwon dabbobi kuma shugaban kamfanin kiwon kaji da Muhammad Abdulkadir mai saye da sayarwa kuma mai sana'a ta kiwon kaji. Bakin mun gode da ku karbi goron gayyatar muhawarar studio Kalangu ta yau. Masu kuma an gaishe ku game da kokarin da kuke wajen sauraron shirye-shiryenmu da ke zo muku ta hanyar gidajen radio kusa sabakan hulɗar studio kalangu a cikin faɗin ƙasar Nijar. A madadin kowa da kowa ne Hawa Usman nake muku fatan alheri sai wani lokacin insha Allah.